Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku kowace ranar Alhamis, yau ma shirin namu kan babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafa ne. A shirin namu na yau, mun yi nazarin irin tasirin da sabuwar dokar zaben za ta yi ga zaben shekarar 2023 mai tahowa ne. Mun tattauna da jami'ar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da wani masanin dokokin zaɓe a kan sauye-sauyen da sabuwar dokar ta zo da su da irin tasirin da za su yi wurin baiwa kowa damar amfani da damarsa a zaben na shekarar 2023 da ke tahowa. Waka a bakin mai ita aka ce tafi daɗi. Mun faro tattaunawar tamu ce da Zainab Aminu Abubakar, jami'ar INEC. ta kuma faro ne da bayanan sauye-sauyen da sabuwar dokar zaben ta zo da su. Akwai canje-canje da yawa da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta saka a cikin wato eh, yanayi ko kuma tanade-tanade na gudanar da zaɓuka ta 2023 ɗin da ke tafe wanda wa'annan sauye-sauyen ko kuma mu canji da mutane ke sa ran gani ya samu ne a dalilin kwaskwarima da aka yi wa dokar zaɓe na shekara ta 2022 muna kuma so mu tabbatar wa mutane cewa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta za ta gudanar da tsabtataccen zaɓe wanda dukan duniya za ta gamsu ta kuma amince da sakamakon shi kamar yadda muka gani a zaɓukanmu da muka gudanar na baya-bayan nan a jihar ikiti da oshun inda aka samu tsabtatacce kuma karɓaɓɓen zaɓe kamar yadda ake sa rai ɗin an yi zaɓe cikin zaman lafiya da lumana a gwamnonin waɗannan jihohin suka lashe zaɓukansu ba tare da wani tashe-tashen hankali ko faɗace-faɗace ba aka kuma sanar da gwamna a zaɓe na karan farko ba tare da an yi wani abu wani inconclusive ko wani abawa haka Ɗaya daga cikin wa'annan sauye-sauyen da yake cikin dokar zaɓe shine hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta samu cikakken ikon yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da ayyukanta kamar yadda ta tsara. Idan muka duba hukumar zaɓe ta samu cikakken 'yanci ko kuma ikon yin amfani da wannan na'ura na tantance mai kaɗa ƙuri'a domin a tabbatar da sahihancin katin shi da kuma shi kanshi ta inda har ma muke amfani da fasaha biyu idan har ɗan yatsan ka bai ɗauku ba za a yi amfani da fuskar ka domin a tantance ka a baka dama ka kaɗa ƙuri'a kamar yadda yake a dokar zaɓe sashi na 47 sakin layi na biyu. hakanan idan muka yi bibi da sashi na hamsin da hudu sakin layi na biyu dokar ta ba da dama wa hukumar zaɓe na ta gudanar da zaɓe da zai baiwa kowane ɗan adam da ya kai shekarun zaben damar kada ƙuri'arsa wato kenan akwai tanadi na musamman da hukumar ta yi wa waɗanda suke fama da ah, kulawa na musamman da suke al'umma misali kaman samar da ah, tabarau wanda zai haska waɗanda suke da matsala na gani domin su kalli ballot paper da kyau su yi kuma zaɓinsu haka nan akwai 'yar jaka da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta samar wanda za a zura takardar ballot paper a ciki ga makafi kenan saboda ya ba su dama su taɓa sai su yi zaɓinsu. haka hakanan akwai fosta posta wa'anda aka samarwa a kurame da kuma bebaye wa'anda za su iya karantawa saboda su ga duka matakan ko kuma abubuwan da ake bukatar su yi domin ya ba su damar kaɗa ƙuri'a nan hakanan akwai kulawa na musamman wa mutane da suke wato kamar tsofi da suke cikin al'umma ko mata masu ciki ko mata masu shayarwa duka akwai kulawa na musamman na da sun zo su rumfunar zaben a ba su dama su kada ƙuri'a domin su samu su koma gidajensu idan muka diba wannan dokar zaben da aka sa wa hannu ya kawo canji wa wannan sashen shi ya bai wa dama hukumar zaɓe ta gudanar da duka wayannan abubuwa da na ambata a zaɓe na jihar ikiti da oshun inda ya bai wa ƙwarin gwiwa wasu mutanen da suke cikin al'umma ɗin da suke buƙatan kula na musamman damar fitowa domin su zo su su kada ƙuri'ansu su yi zaɓinsu. Hakanan idan muka yi dubi da sashi na hamsin sakin layi na biyu, hukumar zaɓe yanzu an ba ta cikakken ikon wato aikewa da sakamakon zaɓe na rumfunar zaɓe da zaran an gama kaɗa ƙuri'a jami'an hukumar zaɓe ta ƙasa mai zama kanta da ke rumfunan zaɓe suna da ikon ɗaukan sakamakon zaɓen su ɗauki hoton sakamakon takardar sakamakon zaɓen su saka shi a yanar gizo kai tsaye a duk inda mutum yake a duniya idan ya shiga wannan website ɗin zai duba ya ga wannan sakamakon zaɓen na rumfunar zaɓe hakanan akwai sashi na 65 wanda ya ba da dama idan har aka samu matsala wurin tattara sakamakon zaɓe misali aka tursasa jami'in hukumar zaɓe ne ya sanar da sakamakon zaɓe wanda ba shi ne ba to wannan ɗin dokar ta ba da dama da hukumar zaɓe ta bincika wannan sakamakon zaɓen cikin kwanaki bakwai sai kuma ta tabbatar da abin da yake daidai ko kuma abin da yake kan hanya Haka nan, sashi na hudu na dokar zaɓen ya ba da wato lokaci isasshe da jam'iyyun siyasa za su gudanar da zaɓukansu na cikin gida su kuma tabbatar sun warware duk wata matsala da ka iya tasowa a sanadiyan wannan zaɓe na cikin gida ɗin a dalilin haka ne hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta aka duba jadawalin da ta riga ta fitar na zaɓe ta saka ranar hudu ga watan hudu akan ranar da za a fara zaɓuka na cikin gida zuwa kuma ranar uku ga watan shidda akan shine na rana na ƙarshe da za a gama duka wa'annan zaɓuka na cikin gida ɗin saboda ya bada isasshen lokaci idan har akwai wasu jam'iyyun siyasa ko 'yan takara ko akwai wata matsala da ta taso a sanadiyar wannan zaben ya ba su dama su warware shi kafin zaɓe na gama gari da ke tafi. hakanan aka yi dubi da sashi na 94 sakin layi na ɗaya dokar zaben ya ba da dama da jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su fara wato gangamin yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin babban zaɓe su kuma gama shi sa'o'i da 24 ga ranar zaɓe ɗin idan muka yi dubi dokar zaɓe na da akan fara gangamin yaƙin neman zaɓe ne kwanaki casa'in, wato wata uku kenan ga zaɓe wannan sabon dokar zaɓen ya ba da isasshen lokaci an ƙara kwanaki wa jam'iyyun siyasa na su gudanar da wayannan gangami na yakin neman zaɓe ɗin nasu tattaunawarmu da zainab aminu abubakar kenan jami'ar hukumar INEC game da irin sauye-sauye da tasirin da ake sa ran sabuwar dokar zaɓe za ta yi a zaben shekarar 2023. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma tattiracom slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tinin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Sai kuma ta Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. A farkon shirin kun ji ta bakin wata jami'ar hukumar zaɓe ta ƙasa kan sauye-sauyen da ke kunshi a sabuwar dokan zaɓen Najeriya. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin shari'a kuma mai sharhi kan tasirin da waɗannan sauye-sauye za su yi ga zaɓen shekarar 2023. Sunana Ma'aruf Muhammad ya sai" kuma ni lauya ne masani a kan harkokin da suka shafi dokokin zaɓe da kuma dokokin tsarin mulki na ƙasa. Ta yaya dokar zaɓe za ta yi tasiri kan zaɓen 2023? To, dokar zaɓe kullum ba ma a kan zaɓen 2023 ba, mm. duk zaɓe da ake yi a Najeriya ana shirfaɗa shi ne a kan ita dokar zaɓe. Saboda haka ita tasirin dokar zaɓe ta 2023 tun kafin zaɓen ma ta fara tasiri. misali a sashe da ya nemi cewa duk wanda yake rike da mukamin gwamnati kamar ministoci da kwamishoni kafin su nemi takara sai sun sauka mm. kuma aka zo duk aka bi wannan mataki za mu iya cewa dokar ta fara tasiri saboda haka akwai tsare-tsare da ita dokar zaben ta yi saboda haka muna kyauta da zaton bin dokar zaben shine zai fi tabbatar da adalci a kan zaben da za a yi Na'am. To kana ganin a matsayinka na masanin dokokin ƙasa da kuma na zaben, kana ganin duka tsare-tsaren da aka yi a cikin dokar zaben nan suna hmm. kan hanya kuma za a bi ita dokar so da kafa kuma ta yi tasiri din? Kwarai kuwa suna kan hanya. Ai dama abin da ya sa ma ake shigar da ƙara bayan an yi zaɓe ake shigar da ƙarar da ake ce masa korafin zaɓe ko election petition mm. yawanci ana shigar da ƙara ne akan rashin bin dokar zaɓe irregularities mm. na akan bin dokar zaɓe ko an kare dokar zaɓe wurin accreditation ko tantance masu zaɓe ko dangala ko kadirida ko wani makamancin haka saboda haka bin dokar zaɓe ya zama dole tun ta riga ta zama doka ba wani abu da kuma za a za a iya yi a kai tunda ta wuce majalisa kuma shugaban kasa ya saka hannu. To amma kana ganin akwai wani abu da ya kamata a canja a wannan dokar da bai kamata tana cikin dokar ba ita kanta? To yanzu dai yanzu dai in ma an ce za a canza ai lokaci ya ƙure. Hmm. lokaci ya matso zaɓe ya karato saboda haka zaɓukan ake fuskanta inda za a canza ai abin da 'yan siyasa suka so a canza shine wannan sashe da ya tanadi akan cewa masu rufin mukamman gwamnati sai sun sauka har dokar ta zo har aka yi ta har aka dafa rattaba hannu akai basu san basu ma lura hankalinsa bai kai kai ba sannan kuma da sashe da ya na statutory delegate mm. wato su masu mukamman siyasa yin zaɓe ya shiga iyakacin mutanen da aka za su zaɓe wurin fidda ɗan takara da taron jam'iyya. Sau haka su kansu 'yan siyasan ba su tsaya sun fahimta sun karanta dokar zaben ba abin da ya kamata dai da su 'yan siyasan da mutanen gari kowa ya lallai lallai ya san cewa dokar zaɓe ga abin da su tanada sannan kuma a bita ka'in da na'in domin a cewa a samu zaɓe mai inganci. Sabanin haka kuma yana da damar duk wanda ya korafi akan cewa ba a bi duk wanda ya takara ya korafi akan cewa ba a bi dokar zaɓe akan zaben ba. Na'am. To a matsayinka na masanin doka kana ganin wannan dokar za ta hana jam'iyya mai mulki nuna ƙarfin ikonta wajen yin murɗiya? Eh za ta taimaka. Ai dama dama ita dokar zabi ai ba ta mata dan ta taimaka wa jam'iyya mai mulki wurin murɗiya ba ne. Kuma 'yan jam'iyyun nan idan tun da aka yi dokar zaben nan babu wata jam'iyya da ta je kotu take cewa wannan dokar zaben mm. za ta taimaka wa eh, jam'iyya mai mulki murya kuma kwanan nan an yi zaɓe a Oshin kuma zaben nan jam'iyyar PDP ce ta nasara wata jam'iyya ce ta hamayya saboda haka zamu iya cewa dokar zaɓe ta ba da dama da kowane jam'iyyu su taka rawar da suka ga ya kamata a bisa yadda dokar zaɓe ta tare da saboda tabbatar da zaɓe a adalci. Barista Ma'aruf Muhammad ya kasai kenan wani lauya mai sharhi akan dokokin zaɓe a hirarsa da Bilkisu Ahmed. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jimrau, da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.